Allah ya hana mu yi wani sharri da hannu ko kuma da baki ta kowace hanya wanda ke nufinmu da sharrin kuma muna roƙon Allah in yana cikin shiryayyu Allah ka shirya da shi mu huta in ba cikin shiryayyu to Allah ka tsare mu ka kame hannunsa sharri sharrin mai sharri duk inda yake bayan an yi sallah an yi fidda kai an je sallar idi akwai azumi da akan yi wanda ake guda shida a cikin watan sabo da zai kama watan sallah kenan wanda malamai suna ta mana bayani idan mutum yi wannan azumin guda shida za a rubuta kaman ya azumci shekara guda idan aka hada da wannan watan kuma koyarwa ce sunna ce daga cikin sunnoni na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wataƙillaha idan mutum ya rubuta littafin ashimawi zai ga cewa maliku ya karhanta don jin tsoron a kada jahilai su hada shi da ramarana su ce ramarana ai talatin da shida ake to malam imamu malik imamu darul hijira Allah ya saka mishi da alkhairi mu lura ba haramta waye ba kuma ga dalilin da yake kawowa kada jin tsoron jahilai su rizkar da wannan azumin guda shida a hada shi da ramadan to kuma yanzu ni a wannan bangaren ni ba jahili ba ne. kai ma a wannan bangaren ba jahili bane ka san wata ramadana daban kuma sitta shawal daban da aka kai wannan maganar karhancin ya sauka daga kanka ya kuma sauka daga kaina domin Allah ya kaddara mun karanta hadisi ko kuma an karanta mana mun kuma gane bambancin azumin wata ramadan da kuma sitta shawwal saboda haka mu za mu ne warewaki muna gani ala basiratin eh muna yi ne akan hanya madaidaiciya wato muna wato busa ganewa kuma waɗansu masu da an yi sallah shi gari suke tashi da wannan azumi kuma su yi shi a jere su gama kafin kwana goma to Allah ya karba mana duka waɗansu kuma suna yin sa ne ɗaiɗai waɗansu kuma su yi biyu ala ayi halin kafin dai watan ya ƙare akwai kwaɗaitarwa ba dole ba ne akwai kwaɗaitarwa bahaushe yana cewa in kana da kyau kuma sai ka ƙara da wanka kaga kyan naka sai ya ƙara zarcewa idan ka yi azumin wata ramadan shi mu ƙara da sitta shawwal idan mutum bai sitta shawwal ba za a ba lada ne kamar ya azumci wata goma shi kenan iyanan abin ya tsaya wata biyu kuma wannan kuma kenan ashe zan so za ka so kowannen mu zai so a ce ga shekara guda an rubuta maka ka azumce da shikenan gaba daya babu wani guri wani fili wanda baka yi azumin ba saboda manja ja abil hasanati falahu ashar amsaliha wanda ya zo da hasana guda ɗaya za a ba shi goma misalinta shi sa wannan azumi guda shida ya wakilci shauran kwanaki hamsin da hudu a cikin wata biyu kenan ya zama shine wato kowane kwana goma an ɗauke kwana ɗaya shine za a kwashe kwana shida a cikin wata biyu kaga kwana hamsin da hudu an tike mana su saboda farala ta ubangiji allah ka so mu da faralarka yan uwa musulmi mu ta addu'a Allah maɗaukakin sarki ya umarce mu da mu roƙe shi kuma ya yi alkawarin zai amsa mana wa ƙada rabukum ud'uni astajib lakum ubangijinku ya ce ku roƙe ni zan kuma amsa muku to mu yanzu addu'ar da muke ciki ko kuma halin da muke ciki muna cikin masu tsananin bukata inda Allah ke wata tambaya to man yujibul mudarra idza da'ahu wa yakashifu su'a waye wanda yake amsa wanda yake cikin tsananin bukata muna da tsananin bukatar zaman lafiya muna da tsananin bukatar zaman lafiya Allah ka kawo mana zaman lafiya man yujibul mudarra idza da'ahu wa yakashifu su'a wake amsawa mutumin da yake cikin bukata mai tsanani kuma iyaye masa mummunan abu ya ubangiji mun ga tarihin abin da ya faru a kan mutanen maka a cikin li'ila fi quraish sun haɗu da larura guda biyu kuma Allah ya kwaranyar musu da ita a inda ya ce fal ya abudu rabba hazal baiti su bauta ubangijin wannan ɗakin waye ubangijin ɗakin Allah allazi adamahum min ju'in wanda ya ciyar da su daga yunwa Allah kafi kowa sani halin da muke ciki na yunwa da tsanani Allah ka ciyar da mu yadda aka ciyar da waɗancan bayan Allah ƙureshawa wa amanahum min khawf kuma ya amintar da su daga tsoro da suke ji Allah muna cikin tsoro mai tsanani ka fi kowa sanin tsoron da muke ciki Allah ka kawo mana aminci daga wannan tsoron da muke ciki Allah ka ƙara mana albarka Allah ka ƙara mana albarka a rayuwar nan tamu Allah ka sanya albarka a rayuwar ƴaƴanmu sannan kuma akwai wasu yara ƴaƴanmu da jikokinmu zan roƙa musu addu'a waɗanda aka tantance da sunan za a ɗauke su aiki a gwamnatance to sai kuma muka ji wata magana a rediyo muna fatan wannan magana Allah sa ba haka take ba Eh, Allah waɗanda aka tantance sun Allah ka tabbatar musu da tantancewa da aka yi musu wanda da yake so ya zamar da su Allah ka gyara zukatansu eh, wanda suke so su zamar da su Allah ka gyara zukatansu ah, in ku har sun aikata to ina musu kashe da addu'ar wanda aka zalunta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce addu'ar mutumin da aka zalunta karɓaɓɓiya ce dawatul mazlumi shin wanda aka tantance shi an yadda ya cancanta aka canja sunansa an zalunce ko ba zalunce shi ba to muna roƙon Allah in maganar take aka take waɗannan bayan Allah Allah ya canja tunaninsu Allah ya canja su ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta su tabbatar da waɗanda aka tantance tantancewar tasu Allah ya sa mu dace to muna roƙon Allah ya karɓa mana ibadar mu ya kuma ba mu zaman lafiya shi muka kuma tsuwa da shi wannan abubuwan da suke faruwa a can da kuma can da kuma can babu shakka muna cin firgici to amma da yake Allah madaukakin sarki yayi alƙawari idan muka roƙe shi zai amsa mana za su alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i izada an. Eh, idan bayina sun tambaye ka ni ga ce ni ina nan a kusa Allah ba zai sai yake ba kuma ina amsa addu'ar kiran mai kira idan ya kira ni to wannan addu'a tana bakin malamai da waɗanda ba malamai ba da waɗansu bayan Allah ma waɗanda in an gansu a ido akan kyamace su wanda in an gansu a ƙofar gida za a tuhunce su malam wa kake nema ne anan saboda an ganshi shi akwai wata irin kama wadda ba a yadda da ita ba ba rashin yadda na ko zai sata ko a'a kawai saboda kamannin nasa bai gamsar da wanda ya gan shi ba ya ga ana kokarin tuhumarsa irinsu ne kuma ce idan suka roki Allah Allah zai amsa musu ko da rantsewa suka yi Allah ba zai kunyata su ba Allah ya sa irin waɗannan mutanen mu ci albarkacin su su yi addu'a Allah ya yi mana musibar da muke ciki subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا لا إله إلا الله